الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daya da dari hudu talatin da tabbas kuma takwas <clears throat> ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tasirin alqur'ani mai girma wannan shine majlisun mu na sha shida kuma za mu tashi aya ta ɗari da hudu a cikin suratul na'ida bismillah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يا سورة الدمو أجمد كركر كريا أدن ya buga mana misali da abinda mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci suke aikatawa ta hanyar ware wasu dabbobi su ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su umarnin cewa su sadaukar da su zuwa ga ababen bautarsu wato gumakansu Allah subhanahu wa ta'ala ya karyata su ya ce ba da Allah min bahiratin wala ta'ibatin wala wafilatin wala hamin ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون mafi yawancinsu ba su da hankali mutumin da zai kirkiri gunki da kansa ya sassaka shi kila da icce ko ya je ya sassaka shi da dutse ko ya mulmula shi da ƙasa sannan kuma daga baya ya zo yana bauta ma wannan abun yana neman bukata a wajensa yana neman ya tsare shi daga cutarwa yana neman ya azurta shi yana neman ya raya shi wannan babu mahaukaci kamar sa hankali mai aiki ba yi da shi hankali ne ya gane cewa wannan abinci ne wannan bayan gida ne kamar yana da shi amma hankali na gano abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ke ba bayan su ke fantattu to shi kan ba shi da shi shine Allah ta'ala ya ce wa aktsaruhum la ya'qilu mafi yawancin su ba su da hankali aqlu nan aqlu tafaqquh wa aqlu tadabbur wa aqlu tafahum hankali na fahimta al'amurra ba su da shi ba suna da al'aqlul ghaliz hankali na ɗabi'a da Allah subhanahu wata'ala yake ba ma hatta dabbobi dabbobi ma na da irin wannan hankalin suna gane abinci suna gane guba suna gane wannan mai ba su abinci ne suna gane wannan mai dukan su ne suna gane wannan mai farautar su ne suna gane wannan mai taimakon su ne irin wannan hankalin mushrikai suna da shi amma hankali na fahimtar al'amurra da tantance al'amurra da sanin abu mai kyau da mara kyau a babi na bautar Allah subhanahu wa ta'ala da abin da zai sa a tsira a duniya kuma a tsira a lahira to ba su da shi ku daga nan ne sai Allah ta'ala sai ya ce wa idan qila lahu idan aka ce musu ta'alau ila ma anzala ku zo zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin alqur'ani wa ilar rasuli da kuma abin da Allah ta'ala ya saukar ma manzansa ƙalu sai ka ji suna cewa hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana mu abin da muka sami iyayenmu a kansa ya ishe mu awalau kana aba'ukum yanzu ko da iyayensu la ya'lamuna shay'an ba su san komai ba wala yahtadun kuma ba su da shirya wannan aya aya ce da take hani game da abin da ake cin shi at-taqlidul a'la taqlidul a'ma shine makahon kwaikwayo ka ce kai wane kana tare da shi yi daidai ko bai yi dai ba kuma tana ɗaya daga cikin ɗabi'u na mutanen jahiliyya wa hal ana illa min uzayyata in ghawat ghawaitu wa in tarshud uzayyatu akshuji haka wani daga cikin mutanen jahiliya yake cewa wa hal ana illa min uzayyata ai ne yana cikin kabilar uzayya in ghawat ghawaitu idan kabilar uzayya ta ɓata ni ba ta ce ni duk abin da uzayya ta ce tana yi nima shi nake wa in tarshud a arshudi idan kuma kabilarsu ta uzayya ta shiryu ya ce shi ma shiryayye ne to daga in guzayyatu batacciya ce to shi ma yadda ya zama batacci idan guzayyatu shiryayya ce kabilarsu to shi ma shiryayye ne wannan shi ne ake ce masa a taqlidul makamun kwaikwayo ka zama ka ce kai wani ka rike shi duk abin da yake yi daidai an hana shi al-imam na albar rahmatullahi alayhi yake cewa la fakka bayna muqallidin wa bahimatin tunqadu bayna makha'ilin wa da'atiri shi babu bambanci tsakanin mai kwaikwayo na makan na makanta yace shi kawai ya rika suwa na duk abin da suka yi daidai ne ko ya riƙe wani malami duk abin da malamin ne ya faɗi daidai ne a malami in ya jawo aya ya fassara ta daidai za a bi shi in ya jawo hadisi ya fassara shi daidai za a bi shi daga nan kuma in ya wuce wannan sai a tantance in wata magana ya ta abin da ya shafi duniya babu hadisi babu aya a ciki ta kai bincike in tabbas ne kai aiki da shi in ba daidai ne bane ta aiki to balle kuma ka rike iyaye waɗanda su ba a kan shari'a suke ba ya ah, iyaye na yi kan abu kaza suka mutu so da ni na yadda ni ba in mutu kan abin da iyaye na suka mutu ba daidai bane Alhamdu Albar ya ce babu bambanci tsakanin mai kwaikwayon makanta wa bahimatin da tinkiya. Tinkiyar yadda ake janta da igiyoyi a kama ta a kai ta ‘yan awaki a saida a ilayya da ita, a kama ta a kai ta ‘yan awaki a saida ita a kirsimeti da ita. a kama ta a yanka ta a yi aƙiƙa da ita an yi ma mutum haihuwa ba ta san me daidai ba ba san me ba daidai ba to haka muƙallidi yake muƙallidi so daga kullum abin da musulunci yake koya mana shine ilam sun ma'atakit. ka koya ka sani sannan ka kudurta abu ya zama aƙidar. in an tambaye ka ka ce Allah dai ne me yasa Allah ya zama ɗaya? sai ka ce saboda ya faɗa mana a cikin littafin sa mai tsarki ya ce 'Kul'hu Wallahu ahad haka kafa hujja inna ma huwa ilahun wahid kaga hujjoji salloli da kake yi salloli guda biyar farillai me yasa kake me yasa kake azhar kake la'azhar kake magriba kake isha'i kake asuba guda biyar baka shida baka bakwai baka takwas baka uku baka biyu A'a biyar kake yi a rana kuma kowace da adadin rakawoyinta ka san dalili ka san daga dalili daga Allah da yace ai sallar da kuma manzon da aka saukar ma wannan sallar yazo yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah irin yadda kuka ga ina sallah wannan shine ke ba da zaman lafiya a addini shi ke ba da zaman lafiya mutum ya tsira a duniya tsira a lahira amma ya ce a'a shi abin da su suke kai daidai ne ba daidai ba ne yana nan akan wannan abin to wannan bata amma in iyaye sun kasance akan daidai to babu laifi yi koyi da su babu laifi yi riko da abin da iyayen su kai kuma sannan in iyayen ma sun yi abin arziki ne to kai kar ka tsaya iyaka abin da suka yi in kana da dama ka ƙara ka ƙara inna wa in hasunat awa'iluna lasna ala al-aba'i takilu nabni kama kanat awa'iluna tabni wa na'malu misla ma amilu haka wani mai hikima yake cewa las ce inna wa in hasunat awa'iluna mu ko da magabatan mu sun yi abin arziki lasta ala al'aba'i na take ba ma dogaro mu ce mu yayan wane ne ai tunda sun mana shi kenan a nabni kama kanat awailuna tabi mu ma za mu gini irin ginin da iyayen mu suka yi wa na'malu misla ma amilu sannan mu aiki irin nasu wani da ya zo yana alfahari da baban shi ya ce ai shi da baban shi baban shi shine wane baban shi shine wane ta ce masa la in fakharta bi aba'in dawi hadabi لقد صدقت walakin ليس ما waladu sai kai alfahari da iyaye ka ce iyayenka su ne wane kakanka shi ne wane to kai waye unibna man shi waktasi waqtasib adaban ka Mahmudu nasabi inda alfata man ya kudu ha ana ها أنا ذا man ya من يقول كان wannan ita ce ƙa'ida in ka zo ka ce babanka shi ne wane babanka shi ne wane to sai a ce kai kuma waye kai kuma waye shi yasa salmanu ana alfahari kowa ya ce shine dan wani dan wani ya ce abin islam la abali siwa idan kabu bi qaisin aw tamim talmanu islam ce wasu sun zo suna cewa su daga banu qais suke wasu suna cewa su daga banu tamim suke suna alfahari da kabila suna danganta kansu zuwa ga kabilun su yace a'a ni ba ruwana ni babana babana al-islam babana ne musulunci ne babana in za wani ya ce anabnu wane ni anabnu fulani ni kuma zan ce anabnu islam kafani ya ishe ne ya zama babana to ba a riko da babannin da suke kan bata amma in suna kan shari'a babu laifi a danganta kai zuwa gare su babu laifi a shari'ar musulunci sannan kuma in iyayenka mutanen manyan mutane ne sun yi abin arziki ba laifi bane ka faɗi a babi na godiya annabi sama a hadisi sahihi yace ana ana ahsanukum nasaban wa ashrafukum hasaba shi dangantaka ta ta fita dangantaka ta ta fita ba wanda dangantaka shi ta kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce wulidtu min nikahi wa ma wulidtu min sifahi daga aure aka haife ni tun daga kan babansa abdullahi har wanda za ka iya kirgawa adnan a tarihi ba a taɓa samun wanda ya zina ba ba shirka aka ce ba su yi ba wasu yin sun tashi su ce ba mushriki a ciki ƙarya ne ƙarya ne abdul muttalib mushriki ne shirka ya mutu abdul muttalib ga ɗan sama na alfahari yana cewa ala millati abdul muttalib amma zina zina ba wanda ya taɓa zina a cikin dangin annabi sama kakanninsa ba tarihi ya tabbatar da wannan kuma shi kanshi annabi sama ya faɗi haka da kansa a hadisi sahihi amma bai ce ba mushrikai ba ai a cikin shirka aka zo aka same su sharadi ne mutum yana shirka sai yayi zina akwai mutumin da ba musulmi bane amma duk abin da ka sani musulunci ya ce ka ai to shi ma ba yayi akwai su ko ba su a wannan zamanin to balle da a da ya fi cancanta a samu haka da mutum ya wani dan abu dai ɗan haka sai ya gudu ya bage amma ce mutum ya aikata aikata aika aika ya zo yana maksisi da ido amma ya fito takara ma kila kuma mutane su zaɓe shi saboda mutunci yanzu ba shi Allah ka tsare mana mutuncin to shi ne Allah ta'ala ya ce ba su da hankali sannan iyayensu da suke kafa hujja da su ba daidai ba ne akwai kwatankwaciyar wannan ayar ana cewa kwatankwaciya ko da hausa ina hausa akwai ayar da ta kama da wannan a cikin suratul baqara Allah ta'ala ce idza qila lahum ittabu wa idza qila lahum ittabi'u ma نزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله تعالى يتي وإذا قيل لهم غير وجه idan aka ce musu ittabi'u ma anzalallah a wannan ce ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul wacce kuma sai aka ce ittabi'u ku bi ma anzalallah abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina waccan kuma hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana wannan kuma bal na nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana sai su ce mu za mu ba abin da muka sami iyayenmu a kai Shi ne sai Allah ya ce musu awalau kana aba'uhum ko da iyayen sun kasance ashe iyayen nasu ba su kasance ba la ya'qiluna wannan kuma la ya ya'lamuna ko la ya'qiluna Allah ya ya'lamu malamai suka ce akwai talazumi tsakanin al'aqlu da al'ilmu al'aqlu hankali al'ilmu ilmi bil aqli yuktashabu al-ilm da hankali ake neman ilimi hankali na da tasiri a wajen koyon ilimi shi yasa idan mu shi yasa ai suke cewa ai daga cikin sharuɗan ilimi suka ce al-imamu shafi'i ana danganta wasu bai ta zuwa gare shi ko yace yace ala lan talana al-ilma illa bi sittati sa umbika an majmu'iha bi bayani zaka'in wa hirs واصطبار وبلغة وإرشاد أستاد وطول زمان ألا لن تنال العلم إلا بستة وذاك تامين ببسيد أبو شدا سأنبيك عن مجموعها ببيان زنباك بيان زنبنك لمك سوتا غدا بيان سيتي دكائن دكائن kaza ma kana da kaifin kwakwalwa mai sanya ilimi to ya zama yana da kaifin kwakwalwa ka roƙi Allah ya bude maka kwakwalwarka ka saboda ilimi ya iya shiga da kya'i sai ce wa hirsi sannan sai kwaɗayi kwaɗayin karatu kana son karatu an tambayi wani malami aka ce bima adrakta ilma ta ya ka sami ilimi sai ya ce bi sabrin ka sabril hima wa bi bukurin ka bukurin ba'iri sannan wa bi hirsin ka hirsil hindi ce ta ya ka sami ilimi ya ce da abu uku sabrin ka sabrin hima da juriya irin ta jaki ka ganin jaki ya zama abin koyi ce da jaki ya koyi yadda jaki ke da juriya haka shi ma ya jure sannan wa bi bukurin ka bukurin iri da sakko-sakko da yin hanzari da zuwa da ba irin na tsuntsu in zuwa wanda ya kai shi fita shi yasa kai su ya ce wa kad aqtabi wa tsayin fi huknafiha bi munjaridin a awabili haykali ta ce ina fita ina rage tsuntsaye fita in zan fita in fita neman abin da zan fita na rayuwa to ina rage tsuntsu fita tsuntsu na cikin kwasfar shi bai fita ba zan fita sannan sai ya ce me wa bi hirsin ka hirsil hindir ya ce da kwaɗayi irin na me irin na alade kaga alade ma ya zama abin koyi akwai wanda ya kai kwaɗayi kana son ka yi ilimi amma baka da kwaɗayin ilimin ba yadda za ka yi ka samu to kaga da ka kwakwalwa shine nan gashi al'aqlu da al'ilm yace awalau kana abahum la ya'qiluna shay'an a bakara a wannan ma'ida la ya'lamuna shay'a iyayensu ba su san komai ba sai su ce za su bi su a ba abin iyaye jahilai malam mahmud sa'ada zungur Allah ya gafarta masa ɗaya daga cikin 'yan siyasa farko-farko da aka yi a Najeriya masu hankali masu nasuwa masu ilimi ya ce dukkan musibar da ta afka wa addini a wata ƙasidarsa tushe na tabin kakanni mutan bida'a ya ce dukkan musibar da kaga ta afka ma addini to ba ta afka ma addini ba sai da aka zama an arziki kakanni mutan bida'a wanda babban abin da ke yaɗa bida'a a cikin al'umma shine jahilci abubuwa guda biyu baka isa za ka yi bayani akan ababen da ke yada bid'a a duniya baka ambace su ba a farko farko aljahlu da alhara. jahilci da son zuciya wannan abubuwan inda su a cin al'umma to ba da za a daina bid'a san zuciya an sani a take sani jahilci ba a sani ba kuma ba za a sani ba to yaushe za ka ce ba za a yi bid'a ba so daga Allah ta'ala ya kore mu waɗannan iyayen nasu ilimi ya kore musu hankali sannan ya ce wa wala yahtaruna sannan ba su shiriya ba su da shiriya ba su da shiriya daga cikin shiriya kai ka shiryu sannan kuma bai ka shiryatar shi yasa daga cikin addu'o'in Annabi sama yana cewa Allahumma ja'alna hudatan muhtadi Allahumma ja'alna hudatan ya Allah ka sanya mu zan mu shiryayyu ne mu shirya akan kanmu muhtadina sannan mu zama udatan masu shiryatarwa muhtadin masu shiryayyu udatan hada ghairahu ya shiryatar da waninsa ihtada ya shiri kun ga shine wannan to daga nan sai Allah subhanahu ta'ala zai mana bayani akan wannan shiriyar ya take يتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نعم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نعم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka gaskata Allah da ma'aikinsa alaikum anfusakum ku tsare kawunan ku da gaske la yadurrukum man dalla wanda ya ɓata ba zai cutar da ku ba idan ta in ku kun shiryu ila Allah marji'ukum jami'an ga Allah makomaku take ga baki daya fayunabbi'ukum zai ba ku labari bima kuntum ta'maluna a game da abubuwan da ku kasance kuna aikatawa ya saka mu wannan ayar ‘yan uwa tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka sha wahala a wajen mutane a wajen fassara da kuma fahimta tun a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu tun a zamanin sayyidina abubakar wasu sun ɗauki wannan ayar kamar yadda za mu gani a matsayin tana umarni da cewa in kai ka zama shiryayye ba ka zina in ka ga mai zina kakkace ce mai yabai ba ka shan giya in ka ga wanda yake shan giya ce ya bari ba ka ƙarya in ga wanda yake ƙarya ce ya bari kamar ayar tana umarni ne da cewa kai kawai kanka ka sani kanka kira wani zuwa ga shirya haka wasu suka fahimci ayar tun a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ake ma wannan ayar irin wannan fassara al-imam ibn kasirin rahmatullahi alaihi yake cewa Yakulu Ta'ala Amiran عباده المؤمنين Allah ta'ala yana faɗi yana umarta bayinsa mummunai an yuslihu an fusahu tashin farko su fara gyara kansu kai ka fara zama mutumin kirki amma in aka ce ka zama mutumin kirki ba ana nufin ba za ka yi wa'azi ba sai ka zama ba ka da laifi ko ɓara ɗaya wannan kuskure idan aka ce ba wanda zai yi wa'azi sai wanda bai da laifi ko ɗaya a cin al'umma wa'azi ya tsaya daga annabi salama da annabi sama ya rasu nan za a daina wa'azi walau lam ya'is fi nasi man huwa mudnibun faman na ba ba'da muhammadi idan aka ce ba wanda zai yi wa'azi sai wanda bai da laifi wanda bai da zinibi ko ƙwara ɗaya bai aikata kowane zinibi to waye zai yi wa'azi bayan annabi salama shi kadai ne bai da laifi man zallabi ma sa'a qad wa man lahu al-husna faqad muhammadil hadi faqad alladhi kana jibril habat ba wanda bai da zunubi sai manzo Allah sallama to farko ka fara gyara kanka daidai gwagwadon abin da zaka yi amma a matsayin ka na dan adam dole wata rana sai shi dan ya ja ka kai mai wa'azi ne amma kai ma wata ranka bukaci ama wannan dabi'a ce shi ya sa musuluncin baki ɗaya ya zama na wa'azi addini ne na wa'azi to alimamu katirin ya ce Allah ta'ala yana ce mana ya ku masu imani ku fara gyara kawunan wa yaf'alul khaira bi juhdihim wa taqatihim sannan Allah yana umurtar masu imani da su aikata alkhairi bi juhdihim da kokarin su wa taqatihim da iyakan bakin abinda da za iya yi wa mukhbiran sannan yana basu labari cewa anna man aslaha amrahu lallai duk wanda ya gyara lamarinsa shi akan kansa la yadurruhu fasadu man fasada minan nas bannar wani ba za ta cutar da shi ba amma da sharadin ya zama yana wa'azi ya zama yana wa'azi nan Allah ta'ala yana so ya tabbatar mana da ka'idar ta ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai baya ɗaukan laifin wani rai wanda ya ma Allah da'a shi Allah zai sa aljanna wanda ya saba ma Allah shi Allah zai sa shi auta idan baba ya ba Allah dan shi ya saba ma Allah Allah zai dau baban ya sa shi aljanna ya dau dan ya sa shi auta da sharadin baban nan yayi iyakan bakin kokarin sa wajen shiri wata amma ki shiriwa kamar annabi Nuhu alaihi salam da ɗansa kamar annabi Adam alaihi salam da ɗansa sun yi iyakar bakin ƙoƙarinsu amma ‘yan ba su shirye ba kamar annabi Nuhu alaihi salam da matarsa kamar annabi Nuhu alaihi salam da matarsa suna kallo wa qila rama a ma'a dakhilina za a ce ma matan su shiga wuta tare da masu shiga wuta suna kallon su kaga wannan ita ce ka'ida tashin farko kai ka zama mutumin kirki kai iyaka abin da zaka iya yi sawa'un kana qariban minhu aw ba'ida daidai ne wanda yake bin shiriyan nan na kusa da kai ne ko na nesa da kai Allah ba zai kama ka ba kai ka shiryu kuma ka kira shi zuwa ga shiriya amma ya ƙi shiryuwa to abin da ake bukata kada wannan ya dame ka kai ma har ya cutar da kai ya sa ka ka kibin Allah a'a ka tsaya kai ka riƙe addini da gaske idan wanda kake ma wa'azi ya ƙi ji to shi kenan ka shi sai ka iyaka abin da za ka iya yi al’imam da tafirin ya ce walai tafi ha mustadallun ala amri bil ma'arufi wa nahi anil mukai a cikin wannan ayar babu abin kafa hujja akan cewa a daina umarni da abu mai kyau ko a daina abu a game da abu da ya zama da kyau kamar yadda wasu suka fahimta Ida ka da fi'ilu dalika mumkinan idan har za ka iya umarni da abu mai kyan kuma za ka iya hani game da abin da bai da kyau domin akwai inda za a iya kaiwa ba za ka iya ba akwai inda za a kai ba za ka iya umarni da abu mai kyau ba za a ba za kuma ka iya hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ba in kana da iko ka tsinci kanka shi yasa manzo sama ya kasashe matakai uku ko man ra'a minkum munkaran falyughayyihu bi yadihi fa in lam yastati' bi lisanihi fa in lam fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga ana abu mara kyau a cikin to yi ƙoƙarin gyarawa da hannunsa gwamna shugaban ƙasa, ciyaman baba shugaban makaranta duk waɗannan yastafi'una at-taghyira bil dukkanin suna da ikon da za su iya canza abu da hannunsu shugaban ƙasa yana da damar da zai canza abu da biyu ya sa doka ya ce ya kafa doka a ƙasar shi baya son kaza gwamna yana da dama ciyaman yana da dama baba a gida zai ce ka a yi kuma aka yi ya sa bulala ya hana a yi shugaban makaranta yana da wannan dama shugaban kamfani yana da wannan damar a tabiru yadda kenan wanda bai sami iko ba to yi da harshe ya yi wa'azi idan ba zai iya yi da wa'azi da baki ba to shi kenan ya rika jin damuwa a zuciyarsa in ya ga ana saban Allah ya ji kamar zuciyar shi za ta bashi bazan sai ya ce in ka zama baka na ƙarshen mai raunin a wata riwaya ce walaysa wara a zalika mithqalu khardalatin min imanin bayan jin damuwa da zuciya mutum ya zama bai jin komai ga ana saban Allah bai damu ba yace to wallahi tallahi babu kwayar zarra ta imani a zuciyar mutum kaga ana saban Allah ka ji baka damu ba ba ruwanka kun ga su ne matakan na farko ka canza da hannu in ka gaza canzawa da hannu ka canza da baki ka faɗa in faɗa da bakin ta gagara to ka ji damuwa a zuciyarka an yi lokacin da ba za ka iya faɗi da baki ba na a أبو هريرة ya ce, a أخص من sallallahu alaihi wa الله ki وسلم mi da العلم ce a wajen annabi sama ilmu ma bi buhunhuna bi na karɓa na ilimi ce amma a ahaduhuma faqad basastuhu bainan nasi tafsida buhu na farkon buɗe shi ne kawai na watsa shi a tsakanin mutane ce wa amma al-akharu law da la quti'a minni hadal al-bal'u ce ɗayan da na faɗi da na faɗe shi da za a yanke wannan wuya shi yasa ne shi aka ce hadisan da suke bayani ne akan zaluncin shugabanni shugabanni an fara samun shugabanni a zamanin sai na Hurairah radiyallahu anhu wanda ba su yadda ka zo kai sallah ba yanzu sallar la'ata a wancan lokacin ba la'atar ba kuma baka ita kai kai ba aka samu malamai manya-manya irin su tabi'ai da sauran sahabban da suka ragu ba su rasu ba suna shiga ɗakin su yi sallar su in lokacin sallah yi sai aka rika bin su gida sai ya aika ma mutum ɗan sanda ko sojan gwamnati ya je ya labe a ji zai yi sallah a lokacinta gode ma Allah wannan zamanin da muke ciki wallahi in ana baka labarin azzaliman shugabannin da aka yi da za ka ce duk shugabanni azzaliman duniyar nan da ake ɗauraya ne sallah ba ka yi ta kai ba dole ka fito kai sallah da su lokacin da suka ga dama in suka gama shashancin in suka gama sharholiyar da shashancin sai su fito ayi sallah sai gab da rana za ta faɗi sallar sai a zuwa yi sallar la'asar kuma dole duk ilimin ka ka bi su in ka zauna kai taka a gida ana ji akwai magabatan da suka kai sallah sai su yi in lokacin da shugabannin suka ga dama su ta fito su sake yi tare da su saboda su kubuta to wai ta fakon ma sai an bi ka gida an ji kayi a labe ana jin kayi a kama ka a kai ka gaban sarki a yi lissid a yi lallata gobe ka tsaki kaga shine yin wannan to an kai irin wannan lokacin ba za ka iya cewa ayi ba ba za ka iya cewa ka abari ba to in aka kai wannan lokacin to shine za a ce umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ba za a iya ba sai ka tsira da rayuwarka kuma Allah ba zai kama ka ba sai al-imam kafirin sai ya ce an qais ibn abi hazim an karɓo daga tabi'i qais ibn abi hazim yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai qala yace qama abubakr as-siddiq radiyallahu anhu wata rana sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya miƙe a masallaci a zamanin khalifancinsa fa hamidallah wa asna alayhi ya yabi Allah kuma ya ma Allah kirari kaga zai yi hudu ba kenan thumma qala yace ce ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-ayata Lallai ku kuna karanta wannan ayar, ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ki kuna karanta wannan ayar. sannan wa innakum tad'unaha fi ghairi mawdi'iha kuna sanya ta ba inda ya cancanta a sanya ta ya kuke sa ta kuna fassara ta cewa in kai ka zama shiryayye to ba sai ka yi ma wani wa'azi ba kawai ka ji da kanka sai ce wa inni sami'tu sallallahu alaihi wa sallam yau kuma ni tabbas na ji annabi sama yana cewa innan na idza ra'aw al-munkara lallai mutane idan suka ga ana yin banna a cikin su wala yughayyirunahu sannan suka ki canza wannan mummunan abun bannan yushiku Allahu azza wa jalla an ya'ummahum bi iqabi saura kiris Allah ya gama duk da azabarsu idan ana sabo a cikin al'umma babu masu wa'azi ba a samu masu wa'azi ba suka daina shi. to idan azaba ta zo dukkan su hadda su za a kama duk a halaka hadda su shi yasa malamai suke da ka'ida suke cewa inna allaha yuhliku salihin wa la yuhliku al-muflihin Allah yana iya halakar da mutanen kirki amma baya halakar da mutanen da suke gyara salih mutumin kirki shi a kan shi muslih bayan ya gyaru kuma yana cewa sai an gyaru ya gyara sannan shi ma yana cewa a gyaru to shi ne musulmi idan azaba ta zo shi kaɗai za ta tsira ita kaɗai shi kaɗai za ta tsallake amma salihi mutum ya koma kawai ya ce ai shi mutumin kirki ne ya koma gefe ba abin da ya dame shi irin da a wasu baye a da kawai su su mutanen kirki ne haka suke ji saboda haka sauran mutane ba wansu da su a'a aikin musulunci shine a dage a yi wa'azi a faɗi gaskiya a karantar kada a bi son zuciyar shugabanni kada a bi son zuciyar mutanen gari kakka bi son zuciyar kowa malam ibn usaymin rahmatullahi alaihi ya ce malamai kala uku ne akwai muftin daula akwai muftin milla akwai muftin umma muftin daula shine mai gwamnati take so duk abin gwamnati take so shi za a tabbatar tuntuni ita gwamnati da wuya take da wuya kaga an kafa gwamnati duk abin da yake na gaskiya shi take shi wannan ɗabi'a ce ta shugabanci mu sa ma kanmu mu san wannan ka'idar duk shugaba baya son a ce yi laifi bai so sannan duk wanda ke tare da shi shi ma baya son a ce yi laifi bai son a faɗi laifinsu wannan ɗabi'a ce ta shugabanci mu yadda da wannan haka take duk wanda aka nada shi haka yi to kada malami ya zama san zuciyar shugabanni yake bi abinda shugabanni suke so shi zai tabbatar abinda kuma shugabanni ba sa so shi kenan sai a yi a a'a ya faɗi gaskiya al-imamu malik rahimahullahu ta'ala aka masa tambaya kan hukuncin saki ya ba da fatawa gwamna ya ce bai yadda da wannan fatawa ba gwamnan madina ya aika ma Alimamu Malik ya ce Alimamu Malik ya canza fatawa Alimamu Malik ya ce ba zan canza fatawa ba zan canza fatawa ba abinda Allah yake so da ma'aikinsa shi zan tabbatar wannan ya jawo aka kamo Alimamu Malik aka zane shi a fada aka yi masa buloli a gidan gwamnati hannun al'imamu malik ya kage ba zai iya ɗago shi ba shi ne aka ruwaito al'imamu malik yana sallah ya hannu sai wasu suka gani sai suka ce sakin hannu wa limamu malik yake yi a sallah duk wanda zai sallah ya saki hannu to kun ji asalin tarihin abu duka aka ma limamu malik rahmatullahi alaihi hannun shi ba zai iya dago shi sama da shi ba hannun ya kai yana jinya hannun shi in ya fito zai yi sallah sai dai ya saki hannu aka samu yan ƙauye sun zo ga madina sai suka gani sai suka koma garin su suka ce ya limamu malik yana sallah sakin hannu yake irsali yake ba kabdu yake ba kenan zai zama aka ce malikiya sakin hannu ake gashi can al-Imam Malik da kansa a cikin al-Muwatta ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi salatatun min sunan al-anbiya abubuwa guda uku nuna annabawa ne daga ciki akwai wad'ul yumna 'ala al-yusra 'ala sadri fi salah dora hannun dama akan hagu akan kirji a sallah hukunci na biyun in ji ashir Muhammad Salim Usaimin rahmatullahi alaihi ya ce shi ne su ne akwai waɗanda ake ci musu ulama'u al'umma ulama umma su ne mutanen gari suke so masu sauraren shi me yake so ya faɗa musu ji daɗi me zai faɗa musu su yi kabbara su iyo daidai ne ba daidai ba ne shi suke so so daga shi zai tabbatar ulama'ul umma kenan sai na ukun su ulama'ul milla su ne malaman Allah malaman addini masu tsara addini ba sa bin son zuciyar kowa kamar yanzu wata fitina da ake ta ake ake ake ta jawo ta mutane yara suna tafiya tirenin na soja kuma da azumi ina jin an yi wajen shekara nawa ana sawa da azumi ake sa ina jin an kai shekara nawa sai an mun tambaya wai wai wai mutum zai tafi wani tun ina jin watanni uku da suka wuce mun ya nemi fatawa wai wai wai wai wai wai wai za a je training din soja recruit da azumi za a ya halatta ya aje azumi ƙasa kamar Najeriya kuma ku masu tafiya recruitment din nan ya kamata ku sani in ma mutanen mu da suke wakilta mu ba su faɗa cewa a janya wannan recruitment din da azumi ba ku ku sani cewa mu muna da tarihin musulunci akwai jihadi manya-manya da aka yi duk da azumi aka yi su kuma su sama bai ce sahabbai su aji azumi ba wai shin kun san badar a watan azumi aka yi badar yakin badar a tarihin musulunci za ka ba da tarihi baka faɗi yakin badar ba to a watan azumi aka yi kun san fatu maka buɗe garin maka da aka yi a cikin azumi aka yi a watan ramadan aka yi to in ya kai ma matsayin mu ba kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan mafi yawancin dama wanda suke zuwa recruitment din nan za ka gansu kaɗan kaɗan ne ne masu kula da addini a janye wannan recruitment din da azumi a sa shi watan da ba na azumi ba mu yan ƙasar Najeriya ne muna da yanci amma babu yadda za a zo a ce wai saboda za a je training din soja sai a ɗauki rukunin musulunci daga cin arkanin islamin hamsatu kawai a bada fatawa cewa mutane su buɗe baki su yin azumi ko nan gaba ma sai a zo a ce sallan ma a daina ga wani abu ya zo saboda haka a bada fatawa ka ai sallah nan gaba ana nan sai a zo a ce ai tauhidi ma an kawo matsayin da za a ce ma Allah ba ɗaya ba ne, in ka ma ce Allah ba ɗaya ba ne ba komai shi ne abin da ake nuna mun mutane ake son aiki amma da azumi bai kamata a ce a sa tirenin ɗin soja da azumi ba in dai ba da wata manufa a ƙasa sannan muna da wakilai muna da 'yan majalisar jihohi muna da 'yan majalisar tarayya wakilai muna da sanatoci wannan hakkin su ne su yi magana game da yin wannan nafuwa a janye yin wannan nafuwa a daina takala faɗa a yi abin da zai ka zaman lafiya a ƙasa a ba kowa yanci shi a ba shi hakkin kaga duk su ne waɗannan Ko kada wani ya zama yana bin son zuciya shugabanni ko son zuciya 'yan ƙasa a matsayinsa na malami ya halatta musu abin da Allah bai halatta ba ko kuma ya haramta musu abin da Allah madaukakin sarki bai haramta ba saboda ya daɗaɗa musu a cikin zuciyarsu wannan ba daidai ba ne to kun ga fassarar wannan aya kenan kai kai wa'azi in kai wa'azi aka kibi to kai ka tsaya akan wannan gaskiyar kada ka ga yawan batan mutane ya sa ka kai ka kauce ma gaskiya ka kibinta haka sai na abubakar radiyallahu anhu ya fassara sayyiduna abubakar yake cewa wa sami'tu abin nan kai ibn abi yake cewa a sami'tu ya yaqulu sannan na ji sayyidina abubakar yana cewa ya ayyuhan ya iyyakum wal ya ku mutane ka shedun ku da ƙarya fa innal kadhiba yi imani domin ƙarya in akwai ta ba imani sai al-imam da ya ce, qala ghayru wahid min as-salaf fiye da mutum ɗaya daga cikin magabata ya ce idan a bil ma'ruf idan kai an umarni da abu mai kyau wani nahaita anil munkar sannan ka hana abin da ba shi da mai ba shi da kyau fala ya yadurraka man balla idan tadaita kada wanda ya bace cutar da kai ka ci gaba da addini kada kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi kaga mutane sun ki bin wa'azinka sai ya sa ka kai ma ka ce to kai ma bari ka lalace ka zama kamar su a tsaya a kan gaskiyar su da suka ɓata ranar lahira za su gane kuskurensu kai ma tun ba a je lahira ba mai sabon Allah yana samun natsuwa ne a duniya mutum yana saba ma Allah wallahi ba zai samu natsuwa a zuciyar shi shi ne sai mutum ya tashi da safe ta jin haushin mutane har da baban shi da maman shi yana jin haushin su yana saba ma Allah ba a mai komai mai dan kubila yana jin haushi ya za a tana saba ma Allah ka samu natsuwa الآن بذكر الله تطمئن القلوب الإمام ابن العربي المالك الإمام القرطبي عفوا يتشي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن دا أبو ميكو دا هني قام دا أبو ندي زمان باش تكو متعين متابتي القبول هيلة نيماتك أنا باتن ذا أنت dan يا ya zaka ka gane ba za a amsan ba sai ya zaka ka gane ba za a amsa maka in ka gane abu mai kyau ne to umarni wani shi ma yi in ka gane abu ba yi da kyau to hana wani yayi hana wani au ujiya raddu zalimi walau bi unzin ko kuma ana fatan za a iya hana azzalimi zalunci shi ko da da karfi ne in dai za a yi amfani da karfin nan za a ci nasara Malam lam yukhaf ma lam yakhaf al-amiru dararan yalhaquhu fi khassati matukar matuƙar shi mai umarnin bai ji tsoron za a iya cutar da shi a kan kansa in ka ji tsoron za a iya cutar da kai za a kashe ka ko za a lallata ka to ba laifi ba ne in kai shigo ba kai umarni da abu mai kyau in ji al'imamun kusur au fitnatan au fitnatun ko kuma bai ji tsoron cewa wata fitina za ta same shi ba ko kuma yudhidu halal muslimina ko fitinar da zai iya jawo wa musulmai akwai umarni da abu mai kyau da zaka yi zai iya jawo fitina a cikin musulmai kamar yanzu misali sai mutane kawai su zo su ce ai ga wata banna ana yi kila ga wani gidan giya nan ko ga wani kawai sai su fito su ce ai bari su je su husa gidan giya kaga al'amu annahu anil munkar amma zai jawo fitina ko ba zai jawo ba zai jawo fitina lokacin da 'yan taliban lokacin da 'yan taliban suka juya mulki a ƙasar taliban a ƙasar a ƙasar afghanistan akwai wasu gumaka da ake ce musu gumakan addinin buddha tun da aka buɗe ƙasar afghanistan suna nan magabata da suka buɗe garin afghanistan ya zama garin musulmai ba su husa waɗannan gumakan ba aikin da 'yan taliban da farko suka fara yi shine husa waɗannan gumakan malamai da tawa suka tsaya suke mitin suka ga in waɗannan yaran suka je suka rusa waɗannan gumaka wallahi daular ma sai ta bushe aka samu malamai a ƙarƙashin ashir iskul karazawi hafizahullah da wasu manya-manyan malamai suka shirya suka cika jirgi su je su gamsar da su cewa su kyale ba maganar girkuku da gumaka ake ba su kyale gumakan nan su zo su gina gari in suka gina gari za a zo a rubuta gumaka amma su ‘yan taliban matata ‘yan zafi إن da إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها الخلل in ka ban matashi ka ce shi kadai zai yi abu to sai a samu damuwa yanzu nan kawai shi a yi a gama ne to matasa ne maciya ƙarfi ‘yan hamata ta addini suka zo kawai jirgin su ƙarzawi na sauka ‘yan taliban sun gama ruguza abin nan shekara nawa yan taliban suka yi a mulki sun kai shekara aka musu sharri aka ba ta sunansu aka ce wai kama wai mutum suke wai in suka gan shi bai ban mu ba wai a gari a yan taliban wai in suka ga mutum bai ban mu ba sai su kama shi a je a kulle shi a gidan yari idan suka ga mace bata sa hijabi ba za a kamo ta a tsada. haka suka rika yi aka rika musu sharri kala kala aka ce wai sun hana mata karatu sun hana mata aikin gwamnati duk wani abu da ka sani na sharri sai da aka musu ƙarshe ba da aka shigo aka rusa su waɗannan da ta malamai suka ce mun faɗa mu waɗannan gumakan ba ƙaramin girmama su ake a duniya ba ta masu rubuta gumaka ne da turawa ke ci da suna tarihi na addinin budda ana cewa wasu daga cikin sun fi shekara dubu kuma kan nan su suka cikin kasar taliban kasar kasar afghanistan afwan to shi shine wannan so daga umarni da abu mai kyau a hankali ake in ka san za ka yi umarni da abu mai kyau amma kuma zai ja fitina to kai shi in ka san za ka zo kai wa'azi akan mustahabi ya jawo wata rana a kulla masallaci ma ba za a iya sallan ba farilla ma ba za ta yi ba to ka kyale mustahabin ka je kai a ɗakin ka wani yaro ya zo zai yi wa'azi akan sallah da takalmi a masallaci yace kowa ya zo da takalmin shi masallaci ya salla annabi sallama ya yi ce eh annabi sallama ya yi salla da takalmi amma ka je ɗakin ka fara yi ka shiga ɗaki ka ya fi ikhlasi tsakanin da Allah in ya ɗaki ba zai samu lada ba ga kafet ɗin shi mai kyau lafiyayye ya kunna fanka inda fanka a ɗakin shi kafet sabo ya sa takalmin shi in sabo ne in ma ba sabo ba ne ya sa ya sallashi da takalmin shi wallahi sai ya fi lada kun ji na rantse da Allah saboda da ikhlasi a ciki da aikin da kai ba wanda ya gani sai Allah ya fi lada sai dai aikin da dole ana bukata a maka shaida ne ba za ka je kai sallah farilla a ka ba a maka a ce ba ka sallah ka ce ina yi sai a za a gane kana yi ba ka zo masallaci ba to amma sallah da takalmi ka je kai a ɗakin ka shine al'amru bil ma'ruf in kana yi a ɗakinka kana ta yi don Allah wata rana kawai sai ka wasu suna yi ba kai ka ce ma su yi ba amma in ka zo masallaci ka ce sai an yi wata rana zai dawo a yi rigima da za a zo a kulle masallaci a ce a daina sallan ba masallaci nawa aka rufe ko ba a rufe masallaci wannan za yi ba mu da masallacin da aka rufe kaga shi ne yin wani labuwan da ya kamata mu kawo a cikin kwakwalwarmu umarni da abu mai kyau yana da matakai ana buƙatar hikima ana buƙatar iya zama da mutane ba a ce ka nemi yaddan mutane ba amma kuma kar ka kawo abin da zai zama fitina a cikin al'umma Allah ya sa mu gane waɗannan bayanan imma bi shaqqi asa kar ka je kai umarni da abu mai kyau ka raba kan al'umma akan mustahabi ka jawo masallaci ya rabu waɗancan su koma sun waɗancan su jaji a nan ƙasar tamu da wasu ƙasashe ne ƙabi ya raba al'umma masu da'awa akan sunna akan manhaji na magabata na kwarai da'awa iri ɗaya ne ƙabi ya raba su yanzu an haɗu da juna ba a ma juna sallama wai ni ƙabi wancan yana ganin ni ƙabi wajibi ne wancan yana ganin ni niƙabi hajji ne wancan ya ce mace za dole sai ta sa ni ƙabi in za ta fita wancan kuma ya ce a'a in ta ga dama ta sa in ba ta ga dama ba kar ta sa wai shi ya raba kansu kai ka san dai ba ni ƙabin ne ya raba kansu ba akwai wani a ƙasa in niqabi bai raba kansa habbai ba za a yi raba kan waɗannan to ire rayuwar waɗannan abubuwan suna nan sai ke ta mamakin shi wa in ma bi zararin yalhaqu ta'ifatan min Allah ko kuma ya je ya jawo wata cutar da za ta samu wasu mutane saboda abu umarnin da ya ce zai da abu mai kyau fa idza khifa hada fa alaikum anfusukum in akwai waɗannan abubuwan da ake jin tsoron su to ka ji da kanka in ka san in ka ce ai abu kaza zai jawo fitina ai ta hatsaniya a cikin al'umma to kai shi shi yasa masu hankali ba komai suke magana za ka ga wasu malamai wani abu na faruwa sai ka ga ba za ka ji su ko tambaya aka musu sai su ba da amsa saboda wannan abun fitina ne kuma ana jiran su faɗa wani bangare ya amfani da faɗin su ya ƙara rura wutar fitina sai su shi in ba su shigo ba me za ka ce ƙanƙari ka ce sun yi munafici sun hau katanga an kasa gane ra'ayinsu aiki da kuɗi ma aka ba su shi ya sa suka shi ko ba haka mutane suke yi ba shiru da baki saba lokacin da aka yi ta rigimar siyasa a Najeriya shekarun ba Allah kada ka maimaita mana wannan shekaru biyu da suka wuce aka zo aka yi ta samun rabuwar kai wai wasu suna da wani lafazi da suke ce mushi sati wasu kuma suna da wani lafazi da suke ce mishi cancanta aka yi ta rigima kan wani kan abu banza kan abu banza duk a bari kwanaki za su yi bayani akwai abubuwan da ka kyale rana za ta nuna rana za ta bayyana gaskiya ستعلم حيث يطلع النهار أفرس كان تحتك أم حمار ka kyale wata rana ka bari sai rana ta fito za ka gane akan jaki kake ko akan doki haka mai hikima ya ce A التاريخ ya kafi sai la'ayya ta fa'alu ma ta sha'u ta da kwanaki su aikata abin da suke ka ba komai kake shiga ba kada ka ga mutane sun zo ri ana ta abu kaza kai ma ka ce ka sa kanka akwai abin da bai bukatar ka faɗi naka ka kyale al'umma za su gane nan gaba su irin waɗannan abubuwan suna nan ya kamata mu zo muna da wayewa a da'awa mu zo muna da wayewa a cikin me za mu umarni da shi mai kyau me za mu hani game da shi wanda ba shi da kyau kada mu je wajen hana makaruhi mu aikata haram kada mu je wajen jawo ai mustahabbi mu bar waje. wani malami bari mu buga muku misali na karshe an ce lokacin mu ya kare wani babban malami daga cikin malamai nan kusa kusa yake wata rana aka zo ya tarar da wani masallaci wai suna rigima akan sallar tarawih an kasi gida wajen nawa wasu sun ce a yi raka'a goma sha ɗaya wasu sun ce sha uku wasu sun ce talatin za a yi da ɗaya wasu sun ce a yi ashirin da ɗaya wasu sun ce ba ma ajali ana ta rigima a masallaci sai gashi ya zo ta ce gashi nan ya zo bari ya yanke mana hukunci kowa ya zo da ra'ayin shi ya ce to ai yanzu wanda in na ce sha ɗaya na za a ce na goyi bayan wasu in na ce wasu sha uku za a ce na goyi bayan wasu ko hujjin me zan kawo wanda suka ce aya talatin da ɗaya za su ce na in na goyi bayan za a ce ne ne ina ba ku shawara me hukuncin tarawih aka ce mustahabi akwai malaman da suka ce a je a yi ta a gida ko babu aka ce akwai ce to in kun yi sallar isha ku kulla masallaci kowa ya je ya sallar shi a gida tunda ba za ku iya samun ittifaki to ku ji fiki da'awa sai in da rigima za ku yi ta yi isha'i aka duba lokaci isha'i ma ba a yi ba ana ta rigima wai kan tarawih raka'a nawa za a yi ya ce in kun yi sallar isha'i ku kulla masallacin sai kowa ya je gida mai raka'a sha ɗaya ya a gida ya yi sha ɗaya shi ba wanda ya gani mai sha uku ya sha uku ba wanda ya gani mai talatin da ɗaya ya talatin da ɗayan shi ba wanda ya gani mai ashirin da ɗaya ya ashirin da ɗayan shi ba wanda ya gani wanda ba iyaka ya ta yi har ya gaji shi ma in ya gaji sai ya bai to wannan shine abin da ake son mu fahimta mu zama muna da wannan tarbiyyar in kana da wannan ba za ka yi rigima da mutane 'yan uwanka wanda kuke da awa iri ɗaya ba amma ba mu da wannan samu ba mu da hakuri, ba mu da juriya ba mu da yafiya ba ma ba junan mu ya zai a zauna lafiya Allah ka ba mu wannan Allah ka ganar da mu jiya wanda ya nace zan karanta takardar shi mutum ya wani iri ban gane ba abu dai kawai na iya ganewa a ƙarshe shine ya ce don Allah ya uwa ta taya shi addu'a akwai dan uwansa ko ya uwa ce ko dan uwa ne ya ce ya kwana fiye da goma ba a san inda yake ba muna fatan Allah mu da kusa ya bayyana shi ko Allah ya bayyana ta Allah madaukakin sarki ya bayyana ta Allah madaukakin sarki ya sa tana hannu na gari kuma ya gaggauta bayyana ta Allah ya tsare mu gabaki daya daga irin waɗannan miyagun abubuwa na sace jama'a da yin asiri da su da cutar da su Allah ka tsare mu Allah ka tsare zuriyar mu Allah ka shirye ta da mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an kashe